to hmm, hmm? usu daga asas tushen imani tubalin imani ne hmm? talhajibu wanne ne sakin layi wa to falmusbituna kenan ko na gaishe talla haju wa alsinatuhum ala dawab talla haju suna ta furta godiya lahaja قال العلامة محمد خليل حراس رحمه الله تعالى

takwas tara wata mamu kenan eh wata mamu ya dunkule su ya ba su sharhi cewar yani anna man ankara an yakuna Allah azza wa jalla fa'ilan mutumin duk da yake musu ya yadda Allah na aiki an yakuna Allah azza wa jalla fa'ilan ya karyata aikin Allah yake Allah bai aikatawa bi fi'ilin huwa wasfuhu lahu da wani aikin da wannan aiki ya zama yin da sifan Allah kama halittawa kama wannan son kaman kasancewa kan al'arshi wanda kaman zuwan Allah to wanda da ya karyata an ya kuna Allah azza wa jalla fa'ilan bi fi'ilin huwa wasfuhu lahu wanda aikin nan ya zama siffarsa qa'imun bi zatihi siffan yana tsaye tabbatacce ne a zatinsa kiyamal ma'ana bil mawsuf wan ma'ana da wanda aka siffata shi dama ai eh, ma'ana sifa eh, eh, mai ike da suna alƙa'imu bil mausufi wujudiyan au adami akwai siffa wujudiya akwai siffa adamiya na ɗauko abu da yawa amma dai ya kamata da kuna yi ko da ɗan a kan an ce siffa kamar misalin al'ilmu ko al'alimu al'ilmu siffa ce na Allah to kaga aka ce maka siffan Allah a zafa ma uku me siffan siffan da wanda aka fitata da ni, ta Allah mai sani ne kaga ga zatin Allah wannan sunan yana nuna zatin Allah yana nuna siffa Allah ta sani yana nuna abubuwan da ya sani wanda abin da ya fada masa kaga wannan alqaimu bil mawsufi shine yake aka ce wujudi ma'anar wujudi akwai ma'anar adami akwai siffofin Allah wanda su babu ne siffan babu kamar yadda ake cewa Allah bai da farko bai da ƙarshe bai siffarsa nan a'a bai da farko bai da ƙarshe hawa al'awwalu kaga bai da farko kenan huwal akhiru bai da karshe kenan to anan me ce ta sifa eh, babu babu ne sifa ba ya da farko ba ya da karshe wannan haka suka so yana sifofin amma misalin a ce maka a rubuta ha'un ha'un ha'un guda uku wannan a sa masa digo a kafa sai ya zama mai wannan a sa masa digo a sama sai ya zama ha wancan a bashi haka kaga me alama fa kaga me alaman jimun mai digo a kafa alaman ha mai digo a sama alaman babu a sama babu a kafa shi ne ha babu na shi alama ka hawo to a siffofi akwai wanda suke babu kaga alƙidanmu bai da farko kenan to kaga babu ne asalin abu na ɗan siffan salbiyatu na ake ce musu albaka'u kaga salbi ne baya da ƙarshe komai zai ƙare ya bashi to kaga to amma ba wa'annan na biyun nake magana ba muna magana wujudiyan ne to akwai waɗanda suka zo suka kore wujudiyan aka ce baya sama aka ga salwa aka yi wanda kuma yana sama وأن من أنكر أن يكون الله عز وجل فاعلا بفعل هو وصفه له قائم بذاته وأنه فعل كمان هل التاوى قيام المعنى bil mawsufi ayyuwan ma'anan wannan wanda aka siffata wa ankara an yakuna lillahi amrun ya ƙaryata a ce Allah na da umarni kan Allah ba ya ba da umarni haka yake huwa amirun bihi bal ja'ala amrahu min jumlatil ashiya ya sanya umarnin Allah abubuwa ne halitta ne al makhluqa masu ne masu qur'ani ba maganan Allah ne ba aikin Allah ne ma'ana ainihin ƙura'ani halitta shi aka ba maganan Allah ba ne ba wa an kara ka zalika an ya kuna Allah Allah ya kasance fauka arshihi bi zatihi bala afala arshahu minhu ya yi tafilin al'arshi daga Allah ma'ana al'arshi babu kowa a cikinsa babu komai a ciki famaza bakera lahu ba'du in ba'da inkari me rage masa bayan karyata li hadhihi thalathati min al-imani me rage masa su uku nan menene na farko na na da eh alqa'imu bi zatihi na biyu Eh? an ya kuna lillahi amrun sai mai al'arshi ba bai daidai ta kan al'arshi ba ta gudu ya za a yi baitocin su fi sauki nan da aka ce a kun kun tanta kun yi daidai nan da aka ce man kala inna allaha laysa bi fa'ilin ko fi'lan yaqumu bihi shine al-qiyamu bin nafsi kalla walaita al’amuru aidan daga amuru nan kun yi daidai kalla har yanzu walaita Allahu fawqa ibadihi kaga kore Allah shi to wanda ya kore waɗannan abu guda uku mai rage masa na imani ana shakka babu abu da ya rage masa na imani bai da imani tunda ya kore yana guda uku ya kore tsayuwar Allah akan dukkan komai ya kore maganan Allah umarnin Allah ko hanawa kaga ya kore Allah baya kan al'arshi to mai rage masa na imani abun da ya rage masa kaga wannan ko bautan Allah bai jin dadin sa bai jin dadin ta don za ta sane masa bai bautan Allah a matsayin Allah na kallon shi ya zai iya kaddara cewa ka annahu ta annahu to saboda kanan bala atala arshahu minhu famaza bakiya lahu ba'da inkarihi li hadhihi thalathati min al-imani fama bakiya lahu shay innahu lam yabqa min imanihi ba abun da rage daga imaninsa ma ya zinu habbata khardalin wanda zai kai nauyin kwayan komariya wa qad istaraha bi hadha at ya huta da duk wani umarnin Allah da wannan ta'abili kaga ba mai yasa shi ba mai hana shi sai yi abin da ga dama duk wani tsoro an kawar masa da shi na farko Allah nan bai da iko ba zai ki akan dukkan komai ba na biyu Allah nan bai sa ba bai hana ba na uku Allah nan baya kan alƙarshi bayan hutar da dukkan komai ba magana tsoro tare da shi an cire masa imani da Allah ka yanzu duk abun da aka sashi a aikata bai aikata to kai da gani ka san wannan ra'ayi yahudu suka kawo shi a cikin musulunci da cewar qur'ani ba Allah baya magana kuma Allah baya aiki kuma Allah baya kan al'arshi wannan kai da gani lallai ja'adu malamin jahabu da yahude ne ya zo suka yi ittifaki da jihamu ya isar da saƙon kuma wannan saƙo yi wani mummunan shiga cikin musulmai kuma ba abun mamaki za ka ga yan jiki a aiki su tsaye tukurun dare da rana suna kashe duki a kai hada suna su kuma sun yi shuru kamar ba mai rai wa kadis sara habi hada ta wal inkari min Allah da ƙaryata Allah wa kitabihi da ƙaryata littafin Allah wa rasulihi da ƙaryata manzon Allah wa dinihi ya ma huta addininsa ma'ana ya gama halaka gaba ɗaya kenan wa min shara'il islam daga cikin shar'o'i musulunci ma kulliha tunda babu umarni babu hanawa bal min al adayani jumla ya bar ya yi bara'a daga addinai gaba daya a ruwan sanyi da su don tsarkake Allah wa asbaha zindikan mutajarridan min jami'il adayani zai wayi gari zindiki zindiki munafiki wanda ya yi tsiraitar da ya yaki ce gaba ɗayan addinai ba a ke da tare da shi saboda haka nan wannan duk inda yahudawa suka ja shi to ko zai bi su duk aikin da aka ba shi aikata zai aikata da yanzu abin da aka nuna masa mahimmancin kuɗi ya kuɗi sun kuɗi da mahimmancin su shi kenan wa min tamami zalika ta'til daga cikaton wannan ta'tili wal inkari juhuduhum li sifatir rabbi ƙaryata siffofin ubangiji jalla sha'aluhu fa innahu la yaqilu wujuda zati fil khariji ba yadda za a fahimci akwai wani zati a waje mujarrada an sifati bai da siffa babu wani abu da za a ce masa shi ubai da siffa abun da aka faɗi da da siffa وتعطيل الصفات كل صفوفي هو تعليل الذات كما كان يتعلل نكيف maimakon su ce ba Allah sai suka shigo da shi ta wata hanya ومن تمام ذلك ايضا daga cikaton wannan ma itiqadul jahamiyya kudurin jahamiyyawa aqidatu bi anna al-imana huwa mujarradul iqrar billahi shi ne kawai yadda akwai Allah sai ka dubi ba sun ne suka ɓata kalmar shahada ba ce la ina ma'an Allah la khaliqa illa Allah sai mujarradi Allah da ba tabbatar da akwai mujarradul iqrar billahi a yadda kawai akwai Allah duk da dai su wa'annan jama'a sun wuce ma wancan bannan a da iqrar billahi khaliqul akwani famata ƙarra bihi a duk lokacin da mutum ya yarda a birnin ransa akwai Allah saka da kamula imanahu kaga ba sa ake cikin imani kaga musulmi yana da imani na daɗuwa na raguwa yana daɗuwa da daɗuwan ayyuka yana raguwa ta hanyar raguwan ayyuka sau da kana da kamula imanahu mahama attala min alfara'idi a su duk abin da ya bari na ayyuka yace kuna la ilaha illallah ake masa kahiri bihi sun yi shirka fa la ilaha illallah na warwarewa kamar yadda alwala take warwarewa wa mahamar ba min isyani duk abun da ya aikata na sabo fa inna hadhal iman wannan iman imani indahum laysa biqabilin lin nuqsani su imanin su bai raguwa bai da duwa nan ne suke cewa da imanin su da na abubakar da na annabi da na jibrilu daidai suke tunda menene su ce ai gaskatawa ne ka yadda akwai Allah kamar yadda an ma yadda akwai Allah kamar yadda jibrilu ya yadda akwai Allah yanzu ba ku da bambanci da kai da jibrilu imani wa qad taqaddama al-kalam bayani ya gabata an hadal mazhab fi awwal al-kitab Allah a sake karawa ya ya nazara yake hmm? e aí